assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni ne naku abu ahmad yau ina tafa muku da magana akan abin da ya shafi harkan lallai ya dace kowa ya sa 'ya'yansa a makarantu wato da ake koyar da kwamfuta saboda a wannan zamani kwamfuta tana daga cikin number one harkan samun kuɗi in a zamanin da kun sa 'ya'yanku a makara wato wurin koyon gyaran mota koyon gyaran mashin koyon gyaran wato janareto koyon aiki irin na hannu ko tela ko na abu to yanzu harkan kwamfuta ya isa ɗanka ya ci ya sha kuma har ya taimake ka a matsayinka na mahaifi wannan ya kamata 'yan uwa ko in ce mutane gabaki ɗaya kowa ya tunani akan wannan domin wannan eh, zamani da za mu shiga 2020 zuwa sama to lokaci ne da harkan technology da zai ƙara yaduwa ya kara karfi a duk duniya baki ɗaya wanda kuma ya kamata kowa da kowa ya shiga cikin wannan al'amari kar ka bari a ce 'ya'yanka su su ne a baya ya kamata ku ku zama ku ne farko farkon wa'anda ku shiga saboda mu an mana nisa hausawa ga baki daya harkan technology ko in ce harkan kwamfuta idan ka lura majority garuruwanmu na hausawa in ka je harkan da ya shafi intanet ko in ci harkan kwamfuta gaba ɗaya muni a baya akwai garuruwan da idan ka je gari ne na musulmai amma ranar lahadi so ba yadda za ka yi ka samu a maka ko tafin ko kuma a maka photocopy ko abu lokacin da nake karatu a sokoto ni na san wannan ranar lahadi za ka sha wahala sosai kana neman inda za maka photocopy ko kuma a maka wannan sabida gari ne na musulmai amma babu masu yi hausawan musulman mu ba sa yi ka bar nan ka koma sauran garuruwa kusan duk haka ne kuma yankunan mu na hausa to na kuma ka koma yankin kudu akan wurin su ya an yi an bar musu ga baki daya musamman kuma ma a wannan zamani waɗanda suka shiga harkar kwamfuta gaba ɗaya majority yarbawa ne ma da sauransu mun ba sa shiga su kuma yarbawa sun mana nisa akan abin sosai Su wannan kira zuwa gare ku ya ku hausawa ga baki daya lalle ya kamata mu faɗaka mu tashi yanzu mun fita daga eh, yau za mu fita daga 2019 eh, za mu shiga 2020 ya kamata mu canja tunaninmu mu canja fikiranmu wanda bai sa ɗansa a makarantar koyon kwamfuta ba to lalle daga wannan zamani ya kamata ka saka saboda da wannan hanyar kaɗai ɗanka zai iya ci ya sha insha Allah kuma wannan harka tana da sauƙi ba yaron ka sai ji ya wahala ba ya ji ya bata jikin shi da bakin mai ya je ya sha wahala harkan telanci ba sai ya kama shi ko na <laughs> al'amari daban so lallai wannan wani kira ne mai karfi wanda kuma in ma kai mahaifin ma baka iya kwamfuta ba kai ma kamata ka jika koya saboda wajen wata shida akwai wanda ke koya wata shida akwai na shekara daya akwai na shekara biyu ka dai kokari ka iya saboda da wannan hanyar kadai zaka iya samun wato wato abin da zaka rike kanka da shi ni ne naku abu ahmad wannan bidiyo idan ya maka da allah to kar ku manta ku danna mana subscribe insha allah wasalamu alaikum wa rahmatullah